آله وأصحابه أجمعين اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأما بعد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويدجى الله سبحانه وتعالى يشن الله بي يدفي بابنا لاجاني بنا إن الله يتفقوا بقمية جناري hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ga makka madina ake yi tafi gwegi oh, ya rabi sani jira annabi sallallahu alaihi wasallam da makka madina da ya tukpo ba sai cugu shi ba tutu ba amma wani daidai biya nasara a 14 january 2017 karatun na yajin a tufutul iraqiya ya shekul samun taimiyya na so ale gaba na goyi ne kinan nana ngayi bayanin ya jiyayi ita ya harkar yadda wani kaka yi ya dada bona yi musu habina nga yi musu edoji we wala yi dauji ya dauci kanga ba ga wuce musu habi kace na da hawa ne wajibi a ga wuce kanga na kyau a sabu amma je ne ya jabo na shi ya dole na yi wala ya dauji bai na ga wuce bai na yana cikin shiga ga wuce na wala dauji ofo dibo ya e wuce amma dai daji na yi haramu na nga ya jin da bai na so shi nun ala alafiya ya gani da ina ya le ya zuci wuce wuce da ya haramu man ce gaga na ana ajinubita te bai baga min kamali rida alhamdi min ye ne ugba ya za daji na nga eh, ya kiyo ale da min ye mini ya tuyen ga jibu dauna galama ya ga ga warrida wa yaka min adabi kudu ya daji tunade mini ya tuyen ga jibu dauna fakka maluhu ene uba e pashin ya bujina wa alhamdu ga ibuna wa cina ibuna wa cina o to jibo hatta anna ba'dahum

to wuti fasala to kiwo ji da wannan a ga na da ya wuce da wannan wale ya zaje a wa sunnati ibon na gala obe da qur'anu kuma be da sunna annabi muhammadu hamdulillahi ala kulli hal ibojin ya allah wa halin dore in na rabe da ona wala itubo hatta wa dhalika yatadammuni ar-ridha bi qada'i man ga na fa nushi ma ne ge boji ne ga dana wa ku palada eh wa ku palada be ya daji be qada'i bi kunci ne su ko ne su ko ka ci wona kin da no be da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam wana wale most hadisi ne shi ibnu taymiya da no be da gon ne

kí nana wà gán wà labẹ dala àti man na jiw naga do yi fo kí nana wà wuta mara ni lubé dafir dala kabi yin bɔra to bayi a ci de a bi yɛ bunu na to a bunu a yi mu fi xulli yɛ tiɛ bo bo jɛmi an pata a lo labɛ a ba sɔ mi tori ki kɛsi bunu rɛ bi ɛɛ eh, xaal xa bi bunu bayi sabiti. Fa zafur ko ya fa amal awal fa jumuhu fa du'a fa farko a bata ga hadisi na daifu to amma hakim bai dalibai da mustar ya kai wato bayaki min tarika abdurrahman bin gazwan al-ma'ruf bi kura qurad abdullahi mas'udi al habib bata ne dan shi maga muhim fa saduku yo iktalaka bi akhira wa dhabituhu annahu min sami'a min baghdad fa ba'da al-iktilaq ade an shi ga eh, isnad nake bai zuma gona

nga wala ibu ti mi a shilu ti dalili ona unje wujo wuyi do ifo ahun shilu bi ahun gbe ama wujo ga wute ndo shaji jio na support una idi fata ga ga na yi tawrito afman ga to an ga awwalu hadisi no labe ga awwalu man yud'a ila aljannati iza kakan kana ja kan yi do aljanna na ha alhammaduna allazina yahmaduna allah fi sarra'i

ani nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza atahu al annabi muhammadu al'amari gadda bayu yusarru bihi na mai al'amari yoyo na fa annabi muhammadu yan gabe na ita ba ta kama yi ko wa al'amari ga alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat ibo pata ji tabbata su ko etuna beni mu yi ga emi gunda ya kiya kirki kirki kirki shi gumi biya yawana ga wajen mi gumi biya yawana amma wani za a ta wani amuru ya su ubu abe ki aga labarin da ya nufi muhammadu na labarin ga beyu na ma ni mu ya gbana ki wani gagana alhamdulillahi ala kulli hal wale k'a kabo isnadin na dazan biya hadisin na na isnadin na a. mọ́tàn ní àdísí náà àlẹ́wọ̀n adíjẹ́ ọ̀ ẹ̀gá àtàkùn ẹ̀bẹ̀ náà wà mọ̀ wáyé yé ẹ̀bọ̀n àti na ji ṣe ṣe gẹ́gẹ́ tó ṣe rí na ṣe náà misali bani ke hadisi ke musnad imam ahmad nan hadisi imam ahmad na imam albani ga hadisi na ne ga hadisi ya bi musa al ga sallallahu alaihi wasallam ga abe ga yi gobe o ikici haji hajali wadda yi zakan yi wuce haji hajali ya kolo lawuli mala'ikati su mala'ika yin buwi ki su kwa mala'ika wala da abudi si yara yi yadara yi giye mi go yadara yi ni giye wuji mi go yara yi kwa na gana na فيقول سكوا غاغا أقبضتم ثمرة فؤاده يدا أتوين باين غونا mana mana na mafiyan gona ga ya ji na ya da gobiyoyi ya da gobiyoyi faya kulu na hage na ida gobiyoyi faya kulu gato na mai gobiyoyi na ma za abdi ki ujimi gan fai kulu na aga uje wa gan hamidaka wani bujin awe wastar jara umajin ina lillahi ga yi sirjawo wallahi ga jababe tun su ko uje ina lillahi wani na ilayi rajiuna fai kulu su kwa gada gato ibnu li abdi baitan fil jannati etukata ya ujimi gan aljanna wasamuhu ya bai lakata wace tuyo daga baital hamdi kata yana ne ci gona to ka ci hadisi na sole ba ne wa ne ganin wa jiki yau wa ta na da shayi ya guba na gobe ba so yi wace mamu isnadu mai kiyo da yi da yi fula so ala ibnu taymiya ga hadisi be kaga yi isnadu hadisi mu shi ke tuwa wa ashi kaga ibnu taymiya so la hadisi bai la hadisi bai fula ne a ashi wa ke bida la la hadisi bai shi bai wo bai so mu ne

hadisi da da ibnu taymiya ya ce goban wudu ya to wasu kaga abu wudu ne wasu ko kuma wala dai amma shi so ina mai gaban ba abu da hadisi an ji ga kawai mutane are to isnad way gore sa sake nan to kana hadisi do na that does not mean ga mun ji ga ga ya Não, digo, o mativo, não se cusculhou. Não se cusculhou. O que falei? So, a deixa que banei, cai lá bem na isnadoji de doaf. Ko? Mais uma wana, um abo canso, um egei mimo egão. So, ele é idade na, idade é tuiango. A mamãe, ele fassara, ele é idade não gai, eboji. O fudinho, ebo. Ele de deu dinheiro. wangi de wo jebo har wa duga annabi muhammad wai wangi de wa duga alhamdulillah bi ni'matihi tatimu salihat wai da de wasu ko wa alhamdulillah ala kulli hal e bo so ba ji su halin dole wa nabiyuna muhammad huwa sahibul liwa'i alhamd annabi muhammadu ma sallallahu alaihi wasallam ngai zanan latu tayin ngai zanan la elo bujina ta tayin boji wa na dubu mu dubu da mu da wa ummatuhu humul hammaduna aluma nabi muhammadu shi ma agaji al hammaduna shi zina ya al hammaduna alladhina yahmaduna allah ala dharrai was sarai ana ya ja fe jin go ya soko etia egun be dia ah yin go fa be dia ada da fe da ja so wala to go ku isoko ya ndo lu be dia wa كشكو من والرضا والحمد أشعقون بيه بمكو على الضراء والرضا والحمد على الضراء يوجبه مشهدات مشهدان كو أشعقوا بيه بمكو وشيكم ngole yedaji يداجي، we ويداجي beboji etiyan egwu na bedewo na yujiburu mashhadani wọn aláìrí gúbà jíwájúbi àwẹ àti wọn aláìrí gúbà yàwẹ wọn aláìrí gúbà wọn aláìrí àti yẹgbẹ gúbà aláìgbẹ gúbà lóṣù wọwẹ aláìgbẹ gúbà lóṣù yàwẹ kí yẹgbẹ gúbà ń sàn àdúgbò ma mí ni yẹgbẹ gúbà ń sàn ni wàhálàyé pé àwọn èèyàn wàhálàyé pé awúyì bí ànàlá akédèdélé aláwò subahana orituna litatana wata ala ọmọlátúna mustaujibu lidhalika sukunshin wato mustaujibu lidhalika wa ebonshi na waya jina wulaji wajibi ya we na waya jina to wulaji wajibi ta tin obo wadi nya ibu na waya ji nya ibu na gabe di wona wala wadde uki wala kuruji eji ya mu ibu na mustahikul lahu li nafsihi na mu ibu junci na waya ji na enyo na agwo ya enyo na agwo ya soko na ibu na fa innahu ahsana na ga na ga na na gige kabo zuwa ire bo bo gele gaga dide dabo a e bo na wata wona to e dabo na so ko ju ase aga wona ma ki ma magege na ya wona o magege ya wona to ale ba ni kana mun ja da fe kike mu jemiya ka da wani wani bayani do ci ye ke da e ti ga mun fe je ya shi ya jina eh ene shi ya je di afi bukuti pe zero ala afi bukuti pe zidi to ma wuya ji etiyan wuya husaino e na wa oga cimbe zana kawai ga a gagun mulki gawa a ce alaka yana annabi muhammadu jaye da yi na a cikin mulkin yin nan ki annabi muhammadu jaye bai yawon kiwo sai ne kuma nasu da ne ga annabi muhammadu aga aga yi sayi dumiyo aga yi doshi ciyo ni ya baru so na abe da diya na. be yije na na edo shie yije na alaka na na iba mi so abure agala na ka ba ke na gagna be edo shie yije na na alaka da na bi ali jenna na ana bi ala ji garantia da ga ga de na kici so ada alaka wa ta ali jenna so e mo na lai je kazana wa yijo madiana na wuce mun la ali jenna kawa na aljanna wuce wa ya dena kí àgbẹ̀ ní oye ń gbọ̀ dúpọ̀ ní wọn àfẹ́ bùkú tí wọn àfẹ́ gẹ́gẹ́ tètè etí ọ̀nà misali ko kuma aziki ko kuma dukiya a daga lube a oga izanu zanufi sanadiya wuce ana aka wani wuce su kwaci su kwakwa ga wadiya wuce zanufi shi lafi sanadiya na indoro ya abu ya fi sadadiya sai da sababi na yi majikata wuce ati kata wakuta yin ce ta wakuri wa ya ta sababi iya fi sababi kuskure lo kuma ka te pe sababi kuma kyau ga gana wa su sababi ma na ke yi lokwa wa buwo wale yi ji kato shi kai gogani so babon na wasu kudi lafi sanadiya wadiya mutanwe ina eh, zama ji boyi gana mutanwe amma wata wani su kowa ga waje na gaga alhamdulillahi alákólé ha ọmọláìsì lè jẹ́ àwọn ọjọ́ dá báṣọ kó súnmọ́ jí iná lè láyé wọ́n iná ilé ìrajú rẹ̀ àmọ́ ó tún bá di owó wa kí dèdè náà wọn. náà ẹni ti ẹni ti pátá náà lọ ó ya ya so wo enduro na shi kuka cewa sana kula shi wa halaka wa na kula shi ma gigela da enduro ma gigela da enduro so ke enduro nga be awona an kuliji e bona so konche na lumbe acha agana wa wala alimu nga de pikyo e gbamuyo ma ga de pikyo arrahimu moyo eze egumuyo kawgele ga ka usafi wa acha gaga nga safi soko na masafi soko na nga je gawa yawo kila kila mu temi ẹni lágbọn náà ìbí pátá náà yẹn náà ṣì mọ yẹn gbọn yẹn tún yẹn gbọn yìí o wọn jẹ tún yẹn fi yọ ní ìlàfẹ gẹmí sọ pọtẹkìlà mọ wọn dẹ àti gàdá ẹmu bọ náà yà alùpùpù yẹn gbọn wọn dẹgẹ náà tún yẹn gbọn yìí o náà ayẹn ẹyẹn gbọn wọn yìí yà tírẹ̀nì dà yẹn náà kí n dọ̀nà ọgẹ́ gan omi sọ yẹn tí yẹ dájọ́ náà lùgbọ́ àwọn fẹ́lú ṣì yẹn gbọn wọn bọ gán àti gà àmọ́ alùpùpù àwọn gan gẹmí sọ wọn tún yẹn gbọn wọn yà sọkúfà bẹ́yìn. nye bachi ilmuhu ilimi na wakipe na alawa ya wushiga anna itiyara lai li abdi mumini olego <clears throat> ita tita na sokota ya wushi mumini na khairu min itiyari hili nafsi uja alheri ganda wasu tsaya tita ci wani yana sokota ya wushi na wa mai mumini na uja alheri ganda wasu tsaya tita ci kama rawa muslim fi sahihi kina na imam muslim gobe da sahihi bubbona a hadisi na suma taju kuma na sahihi muslim wa gairu to an nabi ga annabi ga annahu ga wallazi nafsi bi yadihi annabi an shi kutibe ya tuna da gubona la beti mumini boli ayan kadara illa kana khairan lahu sai fatu ga fa alkhairi amma ti to ga walaisa zalika li ahadin illa lil mu'mini Na ma ma fi azan dorare nan ala kadara su kwa da zayu alheri mu ayaona hada ndio na afya alheri anasema na gai muumini na ebona muumini ezo ina asabatu usarai yemba kava kabe adu chiwa junjo shakara wani fi daji ki mu mala daji waya alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat wa idza asabatu dharra'u wa yubetu ki waju jo sabara wala kurji fa kana khairan lahu mushi lafiya alkhairi yo yanna ga cule ga la ko ga no ga daga farko na e ga de wayan ko mabba waya dole wawetan ndipata maona iko wawetan ama etan chikyaro lo chipyon chipyon asowuru apuliji to mo chibe chagada fangare yabayen yedajo na ma yɛdagye na wadwodwo no nga mu saa biwio no to ama ɛna awogwa yɛ yɛdagye a woto so no na nga yɛdagye bo na nga yɛdagye wote yɛgye hyɛ wote yɛhyɛ pa ga ankorigyi to ama nga na wote ga kamal ridwa ama ɛna awogwa yɛ kpɔhyɛ nyɛ ɛbɔdi wokyerɛ nga wogi ga no wafe gaga alhamdulilahi na ofi soko woba wɔgaani soko mɔla bɛ ama wɔkyerɛ fe dagye o kakyɛ fa akhbara sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu ya labari da wani gaga anna kulla qada'in ga kadara ya sokon doro ya kudiya wallahu lil mu'mini na sokwa kata ti mu'mini ona allazi bala'i ala al bala'i ne ji hankure ti yamdu maciliona wa yashkuru ala al rakhai mai dadi fona fa kan kawai ya alkhairi ya بيجي أصلا ويشكر على تمر يعني قالوا ويشكر على الصراخ عشيتين بفون هو خير له وقاعد على خير يا عوري أما كم من واحد يبدو هم تفهم با وأنتي يبغى سقوا wanga da dinga ci gabe su kun da ɗan da ci ji zabe zo nan su mako gawon bai ci gama kawai a annabi muhammad daga inna masabru inda sadmatul ula ina ya hakuri na wa ji hakuri ji lokaci ne ga da wuri ne ka lokaci no bila sula o da launya ba za ya ba kai da bai soji ne ga hakuri ji na na ba le yi ba na ko ga wa hakuri ji na wa ya wozo zo na ko ga wa hakuri ji a hakuri ji kan no ga da wani ina lillahi ina ilaihi rajuluna wuce mun kwaga wa wetan ba kwa yawa wata ga alhamdulillah ji ala kulli hal ibn sukuti yin gbawo jina wa jikiyo wa wetan na mafi wani ji fata ga waye fa ah mun inna fi dhalika wa huwa khairu fuqala ta'ala inna fi dhalika la ayati su ko ga dajijiya ci la ayati ayo yo aya jayo li kulli ya ne so bare ne doko an kuli jona shekuru me ke jikiya dajina sabar wa ja kuri be fi darra shakur wa daji jikiya be kiya fi sarra kule su ku kula aya guba no guba ba ni ga wa zakarahuma su kuma laye be jibi ani ga guba na wani laye ga an kuri be an kuri be jide an kuri be jide su kullu ba su kullu ba ba da dana gunya har da na nin yaro gunya da mini qur'anu wulu be da suratu ibrahim aya cocho wulu be da aya gobe ni bo wulu be da suratu sabai aya 19 bo be da suratu shura aya 33 bo bana ye kyo so so gur be shukuru kan don galga ga sabari shakuri na wala ko so to ga sabru lidarra shukuru lisarra fa amma man la yasbiru ala albala'i amma ba ne jankuri be musibu bi macile na be diuna yana wala yashkuru ala rakhai ko sarai bai to so o daji be rakhai ato yen ba fana be diuna yana fala yalzamu man gan uti wa uti dole wuyo uti dole wuyo an yakuna qada khairan lahu uti dole wuyo daga kadara wuce na beddi da ana cikin yawo alkhairi yawa zanen wa ya alkhairi ya nan kai zanen kai ji sabru bi shukurina amma zanen ya ji hankuri bi musiba na beddi ne ya na uti ko fala yalzamu uti wa biya uti wajibi ya uti uti wa be ga an yakuna qada kadara wuce na bedu na wafi alkhairi khairan lawa alkhairi yawa ya alkhairi yawa ya wani da dama mutu jiki yau sun ce dabi wuya man ga wale haza wujibu mun bin da kana mai ci ya yi ya man aure da alayya haza da na galla ga nabi amina ana galla ya nabi amina ya bima kudu alal mumini yana eh, ba hukuncu ya mumini minal ma'asi ga yin eh, laifin na mumini na ina ga ayu ejina ejibi jiwa baini eji kuba gan wayawo eji ya farko misali yin eh, masiba daga bete mumini na ala bai bete mumini an ga shiga nga masifa na je mumini da ana a ganga laifin na na laifin shiga la masifa na shi bete mu sai e e e ko su kwa kan falun gani ga su ko can laifin masiba na lade wa mun ga mai mu aga ga bishin na biya mun ba sai ga de mu mini a femini laifi unu jina mun masiba shi be digu don na yi ne wa ga wa ga ga jiga na mi ko atunge ne be de mu ne dana na diuna a fun ga la yo na shi de won ya daga be gbi mi ga ci ga mun ga mu ya yi je guba je farko da ma za nana inna ma yutanawulu ma asaba abada abda la ma fa'aluhu la ma fa'alahu al'abdu wale ya farko ibe fata ya zo mun na cibe don ma wala an kale to ga aza ana aza nana ina ma na wolu mu dudede ina na na dudede ndo ndo ci dewa ina na ngai ma asaba abda ngai masibu yo na alabe die wuji na masibu yo na soko labe mma wuji chile na la ma fa'ala wula abudu mjini na wujo so jina ya masibu yo ni machili yo na soko labe diwu na mjini na wujo so jina ya kelo na soko gada mini qur'ano ga ma asaba min hasanatin ma asabaka min hasanatin fa min allahi ina gabe jewo na mai wangi na ni daga babu fanin Allah daga ba Allah ai min sarra'a min yan ga fashi boyo ni ba daga be jewo na amma wa ma asabaka ina gabe jewo min sayi atin nya bicicina famin nafsika ni daga ba bawcho ngai dorra'a idi daga be jewo na so yanzu wani gabe demu minina eh ndo na gabe te mumini na wai wangi te won allah subhanahu wa ta'ala lo te won kuma yi da tebe te won ade na mutu bisi chindo shi na uchi mm soko chila mo chila na be diuna ole ko ngon ejen na wa na ejen na za na ni ga mo ya ejen ni ala ejen na yu ni ani ga kenan so ci ga wa balawnahum bil hasanati was sayyiati suka kan maci lebe wangi kuma maci lebe dedeji la'allahu yarji'una ibu ma laje bashi ni ne di tubu mu jana ada ja bi ala ji kirki ai mu maci lebe sarai be ngbe fun ma maci lebe dedegwe kama kala wa nabluwakum wa nabluwakum bi sharri wal khairi fitna me mu ci lebe al khairi be dede be al khairi ibulu e fi fitinu yaye ibun e lankale de je be tikiro kangoci angoci ga ga da baton ga tayo ga sutu daga baton shi mala ji lakiya mala ji lakirki an shaga ga in ta hasanatun tasukum abe ke alheri ga de na on fe mu on fe mu za de ji ga fu ji. amma wa in tusibukum sayyatu amma wa ya alheri be di wa de de be di yo yafrahu bi hada fe fa'in ba maka to fal hasanatu was sayyatu

laifi na waje na oga gbasho ko mala ne ribin mawucile mala didibin mawucile amma mu ga dide wuce mu yi daga ba bicicin bici ne jiwa gaci na ibn wa kullu ibn adam khata wa khairu at-ta'i at-tawwabun so shi ko Allah ya ribin mawucile o yana wa musiba da ke wannan to ga mai ya farko ka laubi ya ce haka ma lauka ga ma na fasara na biya hawa ge kan da ce te mumini ga yadda te ebo kibono ebo ya bicicina yucina amma yaje ya bashi na wayo na ga Allah ya zafi hakkil mumini amma na nafa so ku mu la yando ci de mumini mulu mulu jikiyo mulu ya tuna jibuno le so kulu ulu pale fuju ya an haza fi haƙƙin mumini wani ya mumini na sabiru shakuru na mumini na jijiyo wani jankuri betete gadiu wani daji alkhairi na gadiu na asana na ji mumini ana yin doro gabe duniya masiba na wani doro gabe duniya alkhairi na wọ́n jí kiri àwọn wọ́n fi àǹfààní dúró àwọn yabona yabona asali wọ́n jí sáà wọ́n àǹfààní yabona wọ́n dájú àṣọkọ́ àwọn ọmọ ẹ̀jẹ̀ àǹkórí lè mọ̀ síbá majan kurbe musiba na gadi na seka kame ene wa jiu na jisobezo bezo wa ga dede ji gan wa to ko dede ji ji wa kuti dede ji bu su ko shi ko to su ko aka ci wa ma ji be su ko zan ci kwaliga na ga na wani da bobiya na ga da zunubi ye tunkisu na wa iman zunubi kama da ga lotu zunubi na wala kike imaniza faiza za la abdu aga kin wushi ga tuba na a tuba ji yadda jino jina a habba hulawo su kwa yabo su kwa je yi su kwa ga yabo yi wunje wa kan tattafi a darjatu bi tawbati su kuma alkalaci wa ya ji su kun gawu kika su kun gawu latu dargaza na latu su kun ga darju to da fici ebo tuba no jina kama kwa badu salafi kendo na sashen yanzu a yi buru jigina a ga kana dawuda annabi dawudu ba da taubati khairan minu ga ba ga ba da taubati a waje a fi zuma ya taubo zuma tuba nu gaji na khaira min wala fi khairi yu qabla shido khati ati ka so chuti le fina wato kiwon ga da kaminu ji le fi da nan kaminu ji le fi na to ali kendo nu yi kangana bifo ji le fi na darja nu ta bifo ji le fi na nga laifi jizo tubo suna waju be jina wani ke wọn ke lu la keto gan kafu jile wala da la keto gan ga mu fi be zo na ne di bata kan ayi ko so kam doro na e ganna me o me ni ni na mu ni ni kam nga e ji un chale mu mi ne ge daji asoko un che ji an kuri asoko na to kam do e ga be ji un na zo ne ge ji un na eh afi ji la dan imani ya muna tubawo shi na wajina tubawo shi gula hakki to da fiti ga fayi dar juga abi da ku suko dar juga abi da ku suko fa amma ga ibnu jeju sai ibnu jubair ga fa man kudi alau bi taubati ando na ga kai tubo ga ma ji tuba na ga muka da tubo yin nan jinan cikin a tuba na kama kwana wani sa'idu jibere yana na sa'idu sa'idu wani jibere gana ga inna al'abda ele wuje fa la ya la hasana wa fe lutu ya wangi fa ito wangi wa fe belore amma fayyada fayyada khula bihan na abin da na betun wangi na wani rana ci gaga be wa la al'abda ama be de uji nan ma la ya'malu wa fe lotun etu ma yake yo setu dede na fa yadkhulu bi aljannata ma da ga da aljanna be tu angin ne be tu dede ne kilo wa dalika man ga annahu ubunu zauci ya'malu hasana wa lotun angilo mo go pe aye e bo ga shi mo àwọn lotun angilo Ari fata kuna nasaba ainihi ikun angin na wa nasaba wa labai yubo na ajiyo hali agali ya fi kai ikun angin na wahala ile ji nasaba ainihi na wahala mai biwi mutu kan duru ne lotu angi wa yujabu biha mutu aya yi fi gangani a ce ji mamaki ci ta cin wale kai ami haya faile Allah kiyaye amma wale ebi na wewe mfi wani ga da na isa da funan wa daji ya sokona uche fiye di mamaki ti ta chen betu kiri kiri china da dana etu wangi ulo ama fayyadu khala fayada, fayyadu khula biya annar na gulaga da alka gulaga da yana achigaga be ende chipata mwe yake wa etu yoyeke wa nyemba kama zelo tukili tu pe mwele lawo jiona wa achigaga wa ya'malu sayyi'ata wa fe lo tu de fito kuna nusu wa ainai aru wa duwa atu wa labu wa mai bi wike tu de ga mwe lo na mutele yubo kam do na mwene uchikandu na mungu zongo oh, sokole family soko family waye tubu ilayhi mina mcheji tubu aloma soko be tunne ane ki walo jo gafara mungu langa da aljanna maga to wa sabata fi sahih wa ta tudda sahih al ad sahih bukhari to muslimo, eh ane nabi sallallahu alaihi wasallam hadisa annabi muhammad na wa ga hadisi na imam bukhari gobe na da sahih muslim ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga annahu qala sai bukhari sari annahu qala nabi ga al a'malu bil khawati etufa eh, sai ne zaka bezo tatuwa innama al a'malu bil khawati etufa eh, sai ne ne zaka bezo tatuwa sai ne ne zaka bezo tatuwa sako aliga arman na la hadisi no chide da abona hadisi ya ezabagin do shi na disi na be ezabagin shi be kutu da kundan na fe na shi gaga wa anna rajula min a'zam al na gana'an an na dikin ya musulmi je ba kundan so na a cikin gugunar ce annabi fe cule ce mana haɓu a yanzu ra ila rajulun min alin na rufil yanzu ila haza a ya ga mutum ne min yake gimina na gimina na waga wale daga ijo na annabi gan bai a annabi ku kusa san ya ku kusa rai eh ina ba gina gan mai tu ina ba gi gan mutum tu da تلك الحال ومتعال وشو حشد من للمشركين على المشركين فين فين المشركين لو بيجي على wani وعلى ne

be shebu gikinaniga mucella be soyi bitafitin mucella ebunge bebi ara ebife jutiya mucecu umede lele yawa atso aniga na umede bici be anabi anabi muhammadu muce be ba anabi muhammadu mufe ganga ashhadu annaka rasulullah me riya lele anabi wallahi tutusu koyo anabi ga kijon ah zabagin shi ga ga ma haba ai yanzu ra'ayi ga rajulun min ahli nafal yanzu yi eh zana yoge lebe gan wọn ọgá àwọn àtìdímí náà lèwọ́tọ̀ tí zana ọlé náà wọn tẹ̀mí zana yìí kíkìní àyè bákún dánwọ́n rẹ̀ ẹ́ fàárọ̀fẹ́ àná ọlá ẹ̀mú tó aláàzálíkà ní àdì ke gan zana wọn àti àdèlé tàti àti kàkàpọ̀ lókàtí ní zabe zana ni mi o nga malaman ya jafe zabe ya dusu don bombin na a mini awu adde jihadi no ina wo ubu mini awu qur'an ma wala tulqa bi aidikum illa tahalukati e ga dimi ne da ya don eh alaka ma ai la gunna ka wato ko ga achu amma ga bona wa de za juna wata kila da mai ke wa wu na, musulmi ji musulmi ji na mawale daga yan ba fi bai nasara ji na datin doro da alamarin na ba da daga yadda shakku kan doro nga ya ji ya na je malabla ya nijar malabla ya ji kanto nijar ga lokacin kasu da kasu nijar wani wanda mai tafi kyaki da yan boko haramu na fi sudan bukanga lokacin amma mu kefe baza zai bi da abu ya na irin masaili yana yi fi bi da wani a wani sudan ce ta ke kan mutu na ya boko mutu na ke da sudan mu ne ke kan abai bai ke wannan ne ba bere to wake mu fiye ji masaili ba ibn malam da abdullahi mu cin jawo mu da to ya bai ruwa muna go fe be sudan wake me kan ke yi al boko haram mu su kan kefe da bai bai bi da yi ke wannan bai ke wannan bere bai ke kai fo ayi be na mo be je ko di masters na na tun za wuce da tun da ko mu ce ga wuce ga ko ke da ja mu ga a na ki da ko ara mu ya mu ya tu e bona come to be that discover gan asa ka fu di sponsor so kai e ki wa ji ne e fizu mo na kya no sa wuce ji ne ji gaggagaggaggana a ademini na na mini musa ana ya ademu fún tiwọn ojú confess àti àwọn sọlá ademini sójà yọ àti òun sójà kò fún òun ti láà ló máa ń lọ sí fi àṣẹ tá a bọ náà wúṣe làwọn sì fi eku bọ́ǹbù dín àwọn bọ́ǹbù ń ṣe máa ó síìlì fi yẹn ń payọ yẹn ń pa pakúpakú ní ẹ̀hún ti fi kí wọ́n kó gàgán ṣe kára darí wọ́n àti lóra nàìjíríà abọ́nàwà wípọ̀ yìí wọ́n kò fi kí mọ́ àná ti ku fi. ke wọn alisawa gina yi uku fi garawa ga ke wọn yana yi fada na galo masana eh, eh, shi fi dana 50 jerikanji uku fi jerikanji ano ti uku fi yan payo pakupaku nfi ekutia nfi ekutia ngalanu obe kanu na luti yore gusho amonu gushe mu yuti aki mu yu flato ati tachi mu yu ati kunchi kala ya

wage zo chuma ne sale ba si ja de kada na fe devotion ina e da ga di pa ko pa ko mi so enyo nga o kun pa ko wa na ku ku ku ku ku ku nga ku pa ko wa ada tiya da mi ko ku ko mu nga je yo mu mu wale isis isis wale acho di musibam

nse ko maa laaji to egi egi egi endo se egi eight egi na zaa ewu na soso kun bɛ mutu oye bɛ na lago ŋun na sɔsɔ na bɛ na a drug a drug ti ala si ya na ji si na ji so so eh, de na na ga eh, de na yi ti ya ja na alamatu taubatun nasar na shi uba alama ya tuba wangi na alama ya tuba wangi ya ga yago na ce wale ga mai gugwa dauna man ga wal mumini za fara sayya mumini ga tu da delo fa ba ta ha zuma ene ya jike ene ya ba tu da da zuma na zuma wanci zuma ya tu da da wanci tandafi bi ashiratul hasban wọn la dede wọn tsi wọn gyina da wọn abe sẹrẹ ti yi sẹrẹ ti na wọn mu mi ni gan yi ni gan yi sẹrẹ ti guo de na wọn adi wọn la gba da wọn tsi la wọn tsi lọ zoni ko kɔkɔrɔ yi kɔkɔrɔ yi guo yɔ na an tuba nga ka di tuba fa tuba la wa tubu fa na yi ba ɛ bɛ na tuba mi na zan bi ele fi gyina kama la zan ba la na a ko ti kiyana o au yastaghfir Allah huwa ghafara bi shukwe fa yaghfaru lahu sukutu fadli nan da guba au ya man wa hasanatu ko wa lotu wangina tamuha nga fifi alaga jejenana bana fa inal hasanati yuzhibuna as-sayyihat eto kile kinaweza kadona wala wanda ya jejena nga jina au yadau lahu ikhwanuhu almu'minun ko kuma yaji mu'mini ja ba duwayu wa yastaghfirun lahu hayya wa mayyita e ba gafara bi su kuyi da rayu ko kuma wajen hajjali su ku fali za wani kaza su ku za wani kaza kaza kaza wale ba na ji wake ne fiye yaya za au yuhudu lahu min thawabi ko ala tarayu ni lada ni to an shi agallona ma ya yanfa'u lahu bi ni na su ku ala fi amfani yona amma na bangare ba zibo ke juji nan Allah ya dace Allah ya sadaka ulufe gafaru ya zeo ya ya manjani jajilina au yashfa fi muhammad ko kuma nabi na na wuki don wuci ai don ko au yabta au yabtaliyahu allah fi dunya ko masu so kwa mochile ya bona bi masu aibi ga masiba naji tukafiwa anu nga fiti paya ile fiyu na mumini ga idin nan amma wai mumini ne ke wani su abin shukuru na re amma wani yaji ma ya rai na ipata ka de won fi ade fi a ona wa she do le fi be kutui aw yabtaliyahu bi barfi al barzakhi ko kuma su kwa mu ci nan ga da rayuwa ai barzakhi wannan ga da kabaro na fil fitinati bi fitina ya gana aduna wa dugutati ko kuma iba iba wegun ko to malaika na ja kullu na eh fa yukaffiru bi anu na shiga afi fayu ide finu jina fitina sona malaika yi juka bari wani ado fiu ayi babu ado gashi aw yabtaliyahu fi hasaran satil qiyamah min awaliya bima yukaffaru anhu ko kuma abin mucilin shampan ga ya hara sato shampan ya da kiyamin min ahawali ya bi haliji ka kayan mi mace da jejin faliki ya yi na ma ima yi kafaru hannu yau kafiru hannu ga fafi fa ne fi yayu na abu ya rahamu wo arhamar rahimin kai ko mafi soko etu soko da ne ewu ci da ne ewu ne pata gana gun ewu soko gun eyi so ila ja wa da ya bɛ na ke eh? mama aya atwatun azi ashara ando na nigati ogwa mini guwa no no wadi ko ni mini guwa no baade ko ni ndo na ti ati ogwa mini guwa no no to fala ya lu man na biza ndoro mi mai lazio na na saweti tacho wa ar wa ijele wa iza kiri ki har pata na mini guwa na ade nikete na odena ade ni kete na ade na so wa ya ade ade nikete na ade na yo kabisa ndoro mo titacho so ambi mi su ku fangan bin na ga ga caji daidai na su kwala dura yi wani mai ga ga caji bici na su ku fangan bin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa